أما بعد فإن أصدق الذين يدعو الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بلا كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا يا أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهدي عقدة من لساني يفقه قولي بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duka godiya da yabo da jinjina su ƙara tabbata ta Allah masa cikin sarki makaji majalisar hukumar da shi da shi ke gudanar da lamarin yau da kullum shi ya kada ya cancanta abokan masa muna masa godiya Allah masa cikin sarki ya ba mu iko za mu ci gaba da wadatar cikin wannan littafin mai albarka قلوب الغرام من أدلة الأحكام والنفر والضمة للمسلم إنما الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني الله مدرك فيه جنة دراما يوم شيء يوم نبقوا أجتمة بالقادة أدري؟ نعم لا جميلة من ثلاثة ودا ثلاثة أنا أكبر

kashi na biyu a cikin wannan littafi muna roƙon Allah maɗaukaki ya datar da mu faɗin daidai ya kuma ba mu iko aiki da daidai muna cikin kitabul hajji babu sifata hajjin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa dukhuli makka za mu tashi hadisi mai namba ta 771 a cikin irin bugun da ke hannuna hadisin Anas ɗan Malik Allah ya kara masa yadda malan ce wa anas radiyallahu anhu qala kana yuhillu minna almuhillu fala wa yukabbiru minna almukabbiru fala yunkaru alayhi muttafaqun alayhi anas an malik Allah ya kara masa yadda yana ba da labari lokacin da suka je aikin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kana yuhillu min almuhill meyin la ilaha nan ihlali yanayin yin ihlalinsa fala yunkaru alaihi babu mai masa inkari wa yukabbiru minnal mukabbiru mai yin kabbara yana yin kabbara falayun karu alaihi haka shi ma ba a masa inkari mai cewa labbaik allahumma labbaik yana yi ne al-ihlal kenan al-muhill kenan wanda yake labbaik allahumma labbaik yana ta yi wala karu alaihi ba mai ce masa dan ne ana ganin kenan daidai yake yi wa yukabbiru minnal mukabbiru mai kabbara ma yana yi yana Allahu akbar shi ma fala yunkaru alai ba wanda yake cewa dan me wanda yake nuna mutumin da yake cikin aikin hajji ba wai talbiya kadai aka ce dole yayi ba a yi ta ambaton Allah zai iya ambaton Allah madaukakin sarki da wasu lafuzan ma ba wannan ba idan da a ce talbiya kadai ake yi to idan wani abin da ba talbiya ba a wannan al'ummar dai da suke a lokacin ba yadda za a ce wani bai masa inkari ya ce ba daidai ba ne amma rashin inkarin yana nuna cewa halar ne a yi da haka mahajjaci ya samu dama ya ta ambatan Allah madaukakin sarki da kowane irin lafazi ma matukar ambatan Allah ne ba sai labbaik Allahumma labbaik kade ba amma idan a falala ne ba abin da ya kai talbiya saboda ita annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta a wajen da aka samu cewa a kowane wuri akwai abin da aka fi so a yi duk abin da shari'a ta shar'anta a lokaci kaza ta ce a yi shi to ba abin da yake da falala kamar wannan abin da aka ce a yi an fahimta ko idan har shari'a ta shar'anta wani abu a wani lokaci ta ce a yi kaza a lokaci kaza ta ba shi lokaci to a wannan lokacin da ba wani abin da yake da falala kamar wannan abin da aka ce ai yanzu ai kaga sadaka abu ne mai amfani ko kuma amfaninta ma yana kaiwa zuwa ga wani ne sallafa tana amfanin mai yinta ne shi kadai an fahimta ko to amma lokacin da aka ce ai rawatib da ka tsaya kana sadaka gara kai ratin ya rawatin na filfilin da ake a bayan salloli da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shara'anta tun da a bayan sallah ana so a yi rawatin da a ce wani abu ya shagaltar da kai na mai falala ne shi ma abu ko da zai amfani wani ne da inda zai shagaltar da kai ka bar abin da aka ake so a yi a wannan lokacin to kai abin da ake so a wannan lokacin ya fi a kan gaji kana yin wani wanda ba shi ba an fahimta ko tun da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shar'anta talbiya to talbiyar ita ce tafi kowane zikiri na Allah muhimmanci a wannan lokacin ka iya samu a wani lokaci da daban kuma wani abin ya fita amma dai a wannan lokacin ba abin da ya kai ta وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل متفق عليه حديث عبد الله بن عباس الله قال ما سيدا شي دبابنسا قال يشي بعثني النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا ايكيني في الثقل a cikin masu nauyin jiki au qala fi dha'afati ko kuma yace manzan Allah ya aika ni cikin masu rauni min jam'in daga muzdal duk waɗannan rauna na ne la'alla ko saboda a halitta da Allah madaukaki yi kamar mata su masu rauni ne a halittar da Allah madaukake musu to Abdullahi ɗan Abbas ya sa Annabi sallallahu alaihi ba su zo ba wannan yake nuna halaccin haka kenan halaccin waɗanda suke da rauni da ɗan rake sallallahu sallallahu alaihi wasallama ita mata tafi da wuri ka san mutum ba zai san abin da zai faru ba sai ya faru tukuna an fahimta ko da haka lokacin da sauda ta roƙa ita ba ta nema haka ba Ka ga abin da mata ta ce da ta sani da ta bar mijin ta tafi ai ka san ƙura ta yi ƙura ko kuma mijin ma a ce manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس رواه الخمسة إلا النساء وفيه انقضاء حديث عبد الله بن عباس الله يقال مسيدشي دبابنسا لنا رسول الله صلى rasulullahi عليه وسلم من ذن Allah yace mana لا ترموا aljamrata kada ku jefu jamran nan hatta ta tatlu a shamsu haske rana ta fito haka wannan hadisi zo daga Abdullahi dan Abbas cewa annabi ya ce kada ku jefu jamra muka ce jamra shine wurin da ake jifa ko wurin da ake cewa jifan shedan to annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin aka ce ya ce kada ku je ku jamra har sai rana ta fito wannan hadisin malaman hadisin nan guda biyar sun fitar da shi illan nasa'i amma banda al an nasa'i in an ce al-khamsa ana nufin al-imam ahmad kamar yadda ya gabata ba dai ba biyu ba da kuma ashabu sunan al-arba'a abu dawud da nasa'i da da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah to sai ya ce illan nasa'i amma banda al an nasa'i kenan hudu abu dawud da tirmidhi da ibnu maja da kuma al-imam ahmad ibnu hanbal inda wannan hadisin ya inganta to da zai zama zai zama wanda aka ce su tafi da daddaren nan idan sun je ba za su yi jifan ba duk da sun tafi da wuri amma za su jira sai rana ta fito to ai kaga tafiyar tasu da wurin ta yi amfani ai ba ta yi ba dan lokacin sauran mutane ma sun iso in rana ta fito da lokacin mutane sun iso ai na Inda sai rana ta fito ne ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar ya bar muzdalifa rana ta fito ba tunda an bar muzdalifa ya gari ya dan haske to tunda an tafi an bar muzdalifa wanda yake karshe karshen muzdalifa kusa da mina zai isa wajen rana ba ta fito ba zai isa wajen rana ba ta fito ba da haka dandazon mutane sun isa sai zama ba a samu fa'idar tafiya da wurin ba to shi hadisun da al'imamu ibn hajar ya ce wa fihin za a cikin isnadin sakwai yi ke na hadisi zaifi an gane ko kuma hakika ya saba wa ingantattun ruwayo da suka zo akan jifan waɗannan raunanan da suka yi sun yi jifan duka hara ta fito kamar yadda za mu karanta وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرجمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم أن عائشة الله كرمة يداه تتي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيك أم سلمة bi ummi salama ya aika ummi salama lailatan nahri a daren layya an gane ko faramatil jamra sai ta je ta je jamra wurin jifan nan qabla al tun kafin al-fajr ya fito wannan mai saba da wancan ba ya saba ta yi jifa kafin al-fajr thumma madat sannan ta wuce fa afadat ta je ta yi tawaful ba. tsawafin aikin haji ne ba nan fa'afa ba an gane ku? wannan hadisin na umu salama yana nuna mana ita ma kenan ta nemi masauki irin yadda na na sauda ta nemi masauki. da Allah tana cikin tawagar Abdullahi dan Abbas ita ma ta tafi da daddare shine lailatul nahari daren layya an gane ko farajamatil jamrata qabla al-fajr taje ta jifan ta kafin al-fajr wannan hadisin Abu Dawud ya fitar da shi wa isnaduhu ala shart Muslim al-Imam Ibn Hajar yace amma isnad yace isnadin sa akan sharadin Imam Muslim ne hadisin Asma'u bintu Abi Bakr Allah kara mata da cikin sahih Bukhari ah tana tana muzdalifa wannan bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallama ta je aikin haji tana tambaya tana cewa a duba mata hal ghabal kabar shin wata ya buye ko bai buye ba idan wata ya buya dare yayi nisa kenan tunda a kwanaki a ranar muzdalifa ce ranar muzdalifa kaga daren goma ga wata ne idan wata ya kai goma ga wata to duk lokacin da aka ce ya ɓuya to dare ya yi aƙalla ka ce kusan sha biyun dare zai yi idan irin ranakun goma ga wata ɗin nan sha ɗaya da wani abu sha biyu dai saura zuwa sha biyu to tana tambaya tana hajjabal kamar wata ya ɓuya ko bai ɓuya ba sai a ce mata bai ɓuya ba sai ta ci gaba da sallah hal gabal kamar ta sake tambaya shin wata ya buya a ce mata a sai da sake jira har sai da aka ce mata wata ya buya sai da je to mu tafi shi kenan da tafi da ita da jama'a ta suka tafi suka je suka yi jifa an gane ko sai mai riwayan yace fa sallati subha fi manziliha taje ta sallan asubahi ma a masaukinta kaga abin da ke nuna cewa ta yi jifan tun kafa alfijir ne an gane ko wannan dai da irin irin suna nan irin wannan duk suna da yawa Ko sun inganta wasu ba inganta ba wanda suke tabbatar da magabata sun yi ta yin haka kuma an tambaye ta aka ce ya yi wuri fa ta ce ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da damar a haka da haka wannan yake nuna halaccin idan masu rauni mata da mai rakiyar mata da marasa lafiya da tsofaffi za su iya tafiya cin cikin dare dare in ya raba biyu sai su tafi ba sai sun jira gari ya waye ba kuma suna zuwa su jifansu a lokacin kafin alfijir su tafi su tafi kafin mutane su zo an fahimta ko domin idan karfafa suka zo to mara karfi kuma zai iya samun matsala an fahimta ko وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تففه رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة حديث عروة ابن مضرس Allah maɗaukaki ya ƙara masa yadda ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man shahida na hadihi duk wanda ya halarci wannan mu ya ya'ani muzdalifa yana nufin wanda ya halarci sallar da suka yi a muzdalifa fa waqafa ma'ana hatta nafa'a kuma ya tsaya tare da mu har muka tafi wa qad waqafa bi arafata qabla zalika kuma ya zauna ya tsaya a arafa ma qabla zalika kafin nan lailan da daddare ne ya tsaya auna haran ko a cikin wuni ne ya tsaya a arfan faqad tamma hajjuhu annabi yace hajjin sa ya cika chip chip chip ya cika wa qada tafafahu kuma ya aikata ayyukansa ya gama ayyukansa wato ya cika ayyukansa rawahul khamsa malama hadisin nan guda biyar suka fitar da wannan hadisi wa sahahu tirmidhi wa ibn khuzaimah al-imam tirmidhi ya inganta shi da kuma ibn khuzaimah shi ma ya inganta shi wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda ibn hajar yake nufi da kawo shi wato zuwa muzallifan nan wajibi ne akwai tattaunawan malamai ne akan wai zuwa muzdalifa mai hukuncinsa mafi yawan malamai suka ce wajibi ne yi jubaru bidan duk wanda ya bari to aikin hajjinsa ya samu karaya idan aikin hajji ko ya samu karaya ana ɗora shi ne ta hanyar yanka rago zubar da jini mafi kankanta shi ne rago ko akuya wanda suka kai layya a yanka su an gane ko? to shi yasa ibnu hajar rahimahullah sai kawo wannan yace man da manzon Allah yace man shahida salatana hadi duk wanda ya halarci sallar mu ko manzon Allah ya ce da ya lissafa abun sai yace faqat tamma hajju hajjin sa ya cika ashe kenan wanda wanda bai je muzalifa hajjin sa ya samu tangarda kenan an fahimta ko wasu malamai suna cewa sunna ce wasu malamai cewa suna muzabi ne an samu riwaya ma shazza karkatacciya daga wasu a wata riwaya wadda daga alhassan albasari wanda yake cewa muzalifa kawai kamar tsayawa ne kamar wurin tsayawa ne kawai in baka je ma ba komai wanda wanda ba ne kwana sai an samu dukan dare a in aka samu a'abamu a'azamul lay mafi yawan dare idan mutum ya samu a muzalifa to kenan. wasu malamai suka ce a'a ba dole sai an mayi mafi yawan dare ba in dai ka sauka muzdalifa ka sauka kawai a wurin abinda annabi ya kuyi manzo Allah da yaje sallar magariba da isha'i kwanta ya bacci har sai da asuba ta abinda ya fi dacewa shine mutum ya kwana amma dai matukar mutum ya yada zango a muzdalifa ko da bai yi kwana ba ko bai mafi yawan dare ba to insha Allah ya sauke wajibinsa a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa qarwa qafa bi arafata qabla zalika laylan aw nahara kuma ya zama ya tsaya kafin nan ya tsaya kafin nan a arafa tsaye wanda yayi a arafan nan da dare ne ko da wannan riwaya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qad waqafa bi arafata qabla zalika laylan aw nahara wasu daga cikin malamai daga cikinsu akwai malikiya suna ganin cewa abin da yake ma rukuni shine tsayuwa da daddaren da aka so a wajensu idan ka je to duk abin da za ka yi ba za a bar ka fita a arfa ba in ba rana ta faɗi ba saboda karka jefa aiki hajji ga cikin mai cikin ganganci domin wasu wasu suna ganin baka samu hajjin ba da haka tarewa ke ban san yanzu ba abuwa suna canzawa amma da kan kangewa ake ba yadda za a fita a arfa inda rana ba ta faɗi ba da a ga wasu zazzo baki suna su fita amma duk an tare an sassa shinge da jami'an garo ba kai suka fita ba wai duk da kai sa aikin hajjin kai inganta abubuwa da yawa in kana ganin su a abin da ake yi a saudi arabia za ka ga cewa wato ba ƙaramin alheri ba ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su jagorancin aikin hajjin nan ba ƙaramin alheri suke wa mutane ba amma ka san ɗan adam galibi bai ce gani alherinka ba sai sai kuskurenka an gina mutanen mu galibi a faɗan kulle fuka saudi arabia ba za a faɗa alherinsu ba sai ne sai sharri sai inda aka yi wani abu wani abun ma bai kai ya kawo ba wallahi haka za a ɗauka mana a ta kururutawa ta kururutawa saboda saudi arabia a kai abinda za ga an yi shekara 20 30 40 ana ya kasashe sauran musulmai duk ana yi duk ba a ce komai ba amma da arabia an ya zama da shi haka aka ta kururuwa wai an amma mace damar ta tuki a da arabia mai kururuwar matarsa ma tana tuki shi za ka zama matarsa ma tana tuki mutu a garinsu amma wai da arabia an ba da dama mata su tuki ana ta kururu a duniya in haramun ne mu me za mu kabari matan mu suke yi in ku halal ne to su ne matsala da sun bar matan sun yi ya kamata mu tambaye kanmu in haramun ne mu mun hana matan mu yi in ku halal ne to meye ne fi dan mutum ya yi halal ilmu abubuwan da za ka ta tambaya a kansu in za ka jin abubuwa da za a ce maka ai an bar mata yanzu sun sake a saudi arabia an yi wa an yi wa amma duk wanda yake zuwa shi wannan abin da yake faɗa da shi ba zai gani ba duk inda za a ce maka an ba mata suna aikin ma sai ka ga cewa matan inda a ce mu mun samu matan mu masu aiki suna irin wannan shigar da sai mu daga hannu mu ce alhamdulillahi rabbil alamin za ka ga mutum idan aka ce maka ranar arfa ta yi duk wanda aka gani a cikin gari yawon suke jami'an tsaro da an ga wani mutum alamar cewa wannan bako ne ballantana a ganshi da uniform na alhaji to ba za a zai ce maka komai ba ba wani abin da za a yi maka kawai kwasan ka za a yi ba za a tsaya ko ina ba shi an kai ka arfa ba mai kawai za a kai ka arfa ba aikin haji ba sai sa mutum ko bata yayi kafin ranar arfa to in ranar arfa duk kawai yawa ake duk wanda aka gani kawai a kwasa sai filin arfa kawai a sauki shi daga baya hadu da yanguwansa a hankali amma dai yanzu ne ya samu mai sama arfa yana aiki hajjinsa ya yi amma dai abin da ya fi dacewa shi ne mutum ya samu juz'un minan layi an gane ko? وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرك فبير وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري حديث عمر بن الخطاب الله كرم سيدا yace innal mushrikina kanu la yufiduna mushrikai sun kasance ba sa tafiya daga muzdalifa hatta taqlu ash-shamsu har sai rana ta fito wa yaquluna suna cewa ashrik sabir ya dutsen sabir yi haske wa inna nabiya sallallahu alaihi wa sallama khalafu amma manza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saba musu fa afada qabla an tadlu ash-shamsu manza Allah ya tafi ya bar muzdalifa kafin rana ta fito rawahu bukani annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu abin da mashirkai suke yi mashirkai idan sun je muzalifa a ba sa barin wajen sai rana ta fito akwai wani dutse da ake ce da shi sadir suka ce sunan wani mutum ne da ake ana ce da shi sadir da aka binne shi a kusa da wannan dutsen ana ce jabalu sadir har sai sunan dutsen kawai ya koma Sabir to dutsen sai ya zama sunansa sabir kawai akwai duwatsu da za ka gani a makka da yawa da yake makka garin duwatsu ne kuma suna da sunaye to wasu suna da sunayen mutane akwai wani babban dutse a yamma da masallacin ɗakin kaba ana ce da shi jabal umar amma shekarun baya bayan nan na ga gaba ɗaya an ta da shi duk an yi gidaje a wajen ka san mutanen nan kaga ana aiki ana fasa duwatsu wanda ka san aljanu mana, haka ake aikin fasa dutse inda ka sani dutse ne zaka samu a wuri zaka samu cewa ya kai biyar din masallacin nan amma wallahi malam wata sai ka je ga an tada shi gaba ɗaya an yi an yi an yi masauki alhabai a wajen wani ayyakan dutsen wani kuma a tada dutsen duk suna yi to akwai dutsen samir wani babban dutse ne har ma suna cewa shine mafi girman duwatsun makka a wancan lokacin to ba sa barin muzdalifa sai sun ga rana ta fito ta bayansa shine ma'anar ashirin sabir suna jira sabir yi haske mana wato mu ga rana ta fito ta bayanka rana ta hau kanka abinda bai nuna ka yi haske kenan wato suna so su ma su tafi amma saboda abinda suka yi kudurta shine ba a barin muzalifan sai rana ta fito a bayansa wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama khalafa amma manzan Allah ya saba musu fa fada qabla an tatlu ash-shamsu manzan Allah ya bar muzalifatan kafin rana ta fito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka faɗa ya sallar asubahi ya tsaya yana addu'a sai da gari ɗan ya haske amma rana bata fito ba manzon Allah sallallahu alaihi ya bar muzalifa. ya tafi wajen jifa an gane ko kenan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a bar muzdalifa kafin rana ta fito وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما قال رضي الله عنهم قال قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري daga abdullahi dan abbasin da usamatu dan zai radiyallahu anhum an ce radiyallahu anhum saboda da su da iyayensu duk sahabbai ne sai sa aka haɗe su ibn abbas abdullahi ibn abbas da abdullahi da abbas din duk sahabban annabi ne usama ibn zaid da usama da zaidun duk sahabban annabi ne sai sa aka ce radiyallahu anhum qala su biyun sun ce su biyun wa ibn abbas da usama da zai abdullahi dan abbasin ne sananne sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dan baffan manzon Allah usama dan zaid al-hibb ibn al-hibb suke ce masa masoyi dan masoyi manzon Allah yana son usama dan zaid yana son babansa zaidu kuma yana son su shi ma har ma wani lokacin sahabbai suna so a tambaye annabi wani abu ana ganin shine waye zai iya zuwa ya tambaya sai a ce a tura usama saboda shine dan shine masoyi dan masoyi ana ganin inda yaje tambaya to manzon Allah zai yarda to waɗannan sahabbai guda biyu muku santa ne ga annabi alaihi salatu wassalam kun ga dai wannan maula ne usama domin babansa zaidu maulan annabi ne bawa ne da manzon Allah ya yanta shi an gane ko da haka dan maula ne shi ma maula ne ibnu abbas kuma dan bafansa ne su biyun suke cewa lam yazalin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulabbi annabi bai gushe ba yana talbiya yana labbaika allahumma labbaika hatta rama jamratul aqabati har sai da annabi ya je ya jefi jamratul aqaba rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da wani hadisi wannan hadisin al'imamu ibn hajar ya kawo shi saboda tattaunawan da malamai suke wai mushin yaushe yake barin talbiya ne yaushe ake barin labbaik Allahumma labbaik wasu cikin malamai sun ce idan an je muzdalifa gari ya waye to shi kenan daga zarar ranar ranar alfijir din ranar layya ya fito to shi kenan talbiya ta kare kuma sai a koma bari da hailala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd da zikirodi makamantan wadannan suka ce tarbiya ta gari shine abin da malikiya suka tafi akai amma cikin malamai suka ce a'a ai za a ci gaba da talbiya har sai an yi jifan jamra ranar goma ga wata din idan mutum ya bar muzalfa ya je yi jifan nan na jamra guda ɗaya da ake jefa ranar goma ga wata to shi kenan daga nan kuma tarbiyya ta kare sai kuma kabbara an gane ko to kaga wannan hujja ne ga waɗanda suka ce ba a barin talbiya sai an yi jifa wannan hujja ce mai ƙarfi abdullahi dan abbasin da usama ta dan zaid annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauke su akan abun hawa lokacin tafiyar sa aikin haji ya dauki usama ta dan zaid daga arafa a bayansa a kan taguwarsa har aka je musdalifa kaga yana da bayanai sosai akan aikin hajji annabi ko da aka je musdalifa kuma aka kwana a nan kuma sai manzan Allah ya dauki Abdullahi dan Abbas shi kuma ya tafi da shi zuwa wajen jifa har Mina kun fahimta ko kaga tuna da masani akan aikin hajji annabi to amma nan shine wasu malamai sai suke cewa amma kuma Usama to dan zai ai shi daga arafa zuwa muzdalifa ne annabi ya dauke shi a muzdalifa manzo Allah ya sauke shi ta ina zai ba mu labarin cewa annabi bai daina talbiya ba har da sai da jamra jamra tunda shi da kansa ya ce manzo Allah ya dauke ni daga arafa zuwa muzdalifa ne daga muzdalifa kuma zuwa wajen jifa na tafi da masu tafiya a ƙasa ne kenan ba tare da manzo Allah suka tafi ba to a ina ya samu labari zai iya yiwuwa a wajen wani ya ji domin sahabbai suna riwaya daga yan uwansu riwaya daga sahabi daga sahabi suna riwaya kuma shi sahabi baya bukatar sai ya ce sahabi wani ya gaya mu kawai na raba ce kawai manzo Allah yi kaza ya jago sahabbai saboda dan uwansa ne sahabi kuma dukkan su adalai ne kina ke cewa mursalus sahabi abinda sahabi ya ruwaito daga annabi amma shi ba shi ya gani ba ba shi ya ji ba ko ba shi ya ji ba ba shi ya gani ba amma bai faɗi sahabin da ya gaya masa ba mursalin sahabi a wajen malamai duk mursalin sahabi karɓaɓɓen hadithi ne sannan kuma zai iya wafa usama ta ɗan zaidin ya gani dan da aka ce manzon Allah ya ya ce manzon Allah ya bar shi a Muzdalifa shi ya tafi da masu kafa ne ta yiwu ya isa wajen jifan ya samu manzon Allah a wajen jifan an fahimta ko duk da a kafa shi ya tafi manzon Allah yana kan abun hawa amma tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallama tafiya ce ta jama'a tafiya ce ta tsaya ana tsayawa ana ana sauraron al'umma na haka zai yiwo mai kafar har ya iso manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga abin da manzon Allah ya aji wajen jifan an fahimta ko وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه عبد الله بن مسعود الله قال ما سيدا أنه جعل البيت عن يساره يا سنيا لكن كابا عن يساره أحقن لنسا ومن عن يمينه ya sanya mina kuma a damansa wa ramal jamrata ya jefi jamra wurin jifan nan bi sab'i hasayatin da tsakon kwani bakwai wato tsakwa kwaya bakwai wa qala sai yace hadha maqamul ladhi unzilat alayhi suratul bakara. wannan shine wurin tsayawar wanda aka saukar masa da suratul bakara. waye aka saukar masa suratul bakara? annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato yana nufin cewa nan fa shine in annabi ya tsaya yanda kuka ga na tsaya dinnan nan manzon Allah ya tsaya da suka ce mustahabbi abinda ake so idan ka je jifa ya zama bangaren ɗakin kaba yana hagun ɗinka bangaren mina kuma tana damanka sai kai jifa amma suka ce mustahabbi ne don yanzu wani in yaje sai ce to ta ina ne tunda ba gano ɗakin kaba za ka yi a wajen bai da nisa tafiya ce mai yawan gaske amma shi wanda yake rayuwa a wuri ai ya san cewa wuri kaza yana ta bangare kaza ne ko ba haka bane yanzu kai da kake nan kake fadabar mada ba ka gani amma aka ce maka ka sa tashar turun a hannun dabanka ka san yadda za ka yi kuma fahimta ko saboda ka san yadda wurin yake amma yanzu ba ko da ya zo bai san yana da turun ba yana nan fadabar mada sai aka ce masa ya sa tashar turun a hannunsa na dama don Allah ya bai ba zai iya ba to shi yasa mustahabbi ne ba dole ba ne don malamai sun tafi akan cewa mustahabbi ne mutum ya sanya hannun a ɗakin kaba hannun dama me na kuma a hannun hagu idan zai jefa an gane ko fadin abdullahi dan mas'udin wa hadha hadha maqamul ladhi unzila alayhi suratul bakara? wannan shi ne wurin tsayawan wanda aka sauka masu suratul bakara? da wannan a malamai suka mayar da martani ga wasu da suke cewa wai ba a cewa suratul baqara a surorin alkur'ani ba a cewa suratul baqara ba a cewa suratul ali imrana ba a cewa suratul nisa'i sai dai a ce suratul lati yuzkaru fiha al-baqara tuzkaru fiha al-baqara wai surar da ake ambaton baqara cikin ta suratul lati yuzkaru fiha an-nisa surar da ake ambaton nisa'i a cikin wai dai a ce haka suka ce to gashi abdullahi dan mas'udin ya ce suratul baqara kuma akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma da yace surorin alqur'ani suna ceto da takaddamu hal baqara wa ali imran annabi yace suratul baqara da ali imran su ne jagorori a wajen ceto وعن جابر رضي الله عنه قال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النهر ضحا وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس رواه مسلم hadithin jabir dan abdullahi Allah kara masa yadda yace rama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aljamra manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jefi jamran nan wurin jifa kullum mun ce jamra shine wurin jifa ko yawman nahri ranan layya buhan da hantsi manzo Allah ya jefi wurin da hantsi wa amma ba da zalika amma bayan wannan fa idza zalati shamsu sai rana ta rana ta gusa in rana ta gusa ma'ana jifan goma sha ɗaya da jifan goma sha biyu da ma na sha uku da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ya yi jifa sha uku <clears throat> manzan Allah ya zaɓi mafi kamala Allah ya ce fa man ta'ajjala fi yawmin fala ithma ma'alihi wa manta akara fala ithma alayhi liman wanda ya gaggauta cikin kwana biyu bai yi laifi ba wanda ya yi jinkiri kuma shi ma bai yi laifi ba to shi manzo Allah jinkirin yayi wanda ya jinkiri shine zai tsaya har kwanan 13 ga wata ya je ya jifa ya ƙara yin jifa to annabi sallallahu alaihi sallama bayan wannan jifan na goma wato jifan 11 da jifan 12 da jifan 13 manzo Allah yana yi ne idza zalata shamsu in rana ta busa ta karkata da haka ya zama sunnar annabi sallallahu alaihi sallama shine jifan 11 da 12 da ma na 13 ana yin sa ne bayan rana ta karkata wannan kuma shine abin da jumhurin malamai suka tafi a kansa jumhurin malamai akai suka tafi a yanzu galibi idan an je aikin haji saboda cunkoson mutane da yake yawa za ka ga sanarwa ake shedul ake bayarwa a ce mutanen ƙasa kaza da ƙasa kaza da ƙasa kaza za su yi jifan su karfe kaza ranar 11 da 12 biyu musamman ne domin sha uku ba cika zama ba ƙasar ɗan adam da gaggawa ya sha uku nan za ka ga alhazai alhazan jiha za ka ga mutum kamar dubu biyu ko sama da haka amma ran sha uku ga watan nan gaba ɗayansu ba za su kai hamsin ba kowa ya tafi ba su yi laifi ba tun da Allah ya ba da dama ba dan adam da gaggawa an fahimta ko? to rabawa suke sai ce ranar eh, karfe kaza kasa kaza da kasa kaza da kasa kaza karfe kaza kasa kaza da kasa kaza da kasa kaza amma dai waɗanda suka san abin gaskiya ba abi saboda da ya za ka iya warewa cewa wannan ɗan ƙasa kaza ne ɗan ƙasa kaza ne ba za ka bar shi dama yi ba ai ba zai yi ba taron miliyoyin mutane ne ba tariyan miliyoyin mutane ne wannan abin la'alla musu saboda cunkoso ne suka yi shi ranar sha ɗayan sai a ce maka wannan za ku ba karfe takwas wasu karfe tara wasu karfe goma haka za a yi tisa la'alla saboda cunkoso da yake yawa ana ana cutuwa da yawa me yasa me wace aka koma duk ce akwai fatawar wasu daga cikin malamai kaɗan magabata wanda suka ce za a iya jifan kafin rana ta karkata amma dai abin da ya fi inganci shine bayan rana ta karkata abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala yana fada yace kunna natahayyan fa idza zalat ash-shamsu ramaina yace muna jira muna cewa yaushe ne lokacin da yaushe ne lokacin zai fa idza zalat ash-shamsu idan rana ta gusa ramaina sai mu ji mu kaga har zuwa suke su jira kenan an gane ko al'imamu habu hanifa rahimahullah yana ganin yawon faru sani ranar tafiya ta biyu wato ranar sha uku yana ganin cewa a wannan ranar to za a iya yin jifa tun kafin rana ta fadi a kafin rana ta gusa za a iya yi da safi وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصايات يكبر على على على على أثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda shi da babansa annahu kana yarmil jamratad duniya, yana jifan aljamratad duniya. Jambara ta farko ita ce a duniya wato mafi kusa wadda ita za ka fara samu in ka fito daga mina matancin da mutane suke zama to wadda za ka fara samu ita ce aljamratul tul'ula ita ce asura ta farko karama ita ce ake ce mata a duniya din an gane ko? bi sabi hasayatin yana jifanta da dafan kwani guda bakwai yukabbiru yana yin kabbara ala asali kulli hasatin a bayan kowace tsakuwa in ya jefa tsakuwa sai ce Allahu akbar thumma yataqaddam sannan sai ya yi gaba kadan in ya gama jefa guda bakwai din tsakuwa bakwai kowace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in ya jefa bakwai thumma yataqaddam sai ya gaba kadan sun ma yushilu sai ya ɗan gangara domin gangare ne fayaƙumu sai ya tsaya saɗin alƙibla sai ya fuskanci alƙibla kuma dama inda yake tafiya gabansa alƙibla ne da aka sai fuskanci alƙibla ya tsaya sun ma ya da'u ya yi addu'a wa ya rufa ya dai ya ɗaga hannayensa wai koma tsawilan ya tsaya tsawon lokaci yana addu'a sun malwus sannan ya je ta biyu ta tsakiya jamra ta tsakiya an gane ko thumma za ta shibali sai ta ɗan hagu hagun fayushilu ya ɗan gangara wa ya ƙumu musabbin alƙibla nan ma ya tsaya fuskanci alƙibla sun ma ya addu'a fa ya yadayhi ya ɗaga hannayensa wa ya ƙumu tsawilan ya tsaya tsawon lokaci yana addu'a thumma yarmi jamrata zatil aqabati sannan sai ya jefi jamra ta ƙarshe ita ce zatil aqaba wadda take ta ƙarshe ma'abuciyar ƙarshe min batsanin wadi daga cikin kwari wala ya kifo inda ha ita kuma idan ya jefe ta ƙarshen baya tsayawa a wajenta idan ya jifan jamra ta farko to kafin ya je ta biyu sai ya tsaya ya addu'a idan yaje shi jabra ta biyu kafin yaje ta uku sai tsaya addu'a amma in yaje shi jabra ta uku to ba zai tsaya addu'a ba an gane ko thumma yansarifu sai ya juya fa yaqulu sai ya ce haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaf'alu haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yi rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da wani hadisi wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama shi dai jifan jamra wajibi ne jifan jamra da ranar goma ga wata da ranar sha ɗaya ga wata da ranar sha biyu ga wata wannan wajibi ne akan dukan alhaji amma wanda ba zai iya ba ana masa idan mutum ya tsufa ko ba shi da lafiya ba zai iya zuwa ba saboda tafiyar kafa ba zai iya ba to ya halatta wani ya wani haka idan za ka yi wa wani sai ka tafi da tsakuwarka da tsakuwarsa lokacin da ka je jabarar farko sai ka jefa naka Allahu akbar Allahu akbar ka jefa bakwai kowanne kana kabbara kana jifa Allahu akbar ka jefa Allahu akbar in ka gama bakwai ɗinka da niyyar naka ne ko to ba za ka wuce ka tafi ta gaba ba sai ka ɗauko nasa kuma sai ka yi in ka je jamrar farko naka sai ka jefa masa nasa sai ka tafi na biyu in ba haka ba za ka wahala in ka ce ka jefa jamrar farko ka jefa jamrar ta biyu ka jefa jamrar ta uku sannan ka ce za ka dawo kai nasa kuma to dawowan kuma matsala ce don ya kamata kana gamawa kuma komawan da za ka yi to hanyar komawa ne hanyar tafiya daban hanyar dawa daban amma ta hanyar da mutane suke jifa in ka ce za ka dawo to gaskiya jan aiki ne an fahimta ko? da haka in ka jefa naka bakwai sai ka jefa nasa sai ka tafi ka tsaya kai addu'a kafin ka je ta biyu in ka je ta biyun ka jefa naka sannan sai ka jefa nasa sai ka ƙara gaba sai ka yi addu'a in ka je ta uku sai ka jefa naka sai ka jefa nasa shi kenan sai ka wuce an gane ko? an sha alhazan nan shi kusan tafiya fara tafiya ko ana sha nan da sati biyu mu shirya tsammani kenan eh kar mu shirya an ne da rufe biyu zafa an rufe biza tun tuni fa haka ne ko? aji kiran Allah gaskiya ne in Allah ya kira ka sai a sake budewa ha labari ne kuma lalle wace shekara ne to a lokacin ba irin yanzu ba ne ai ba e-passport lokacin to ba e-passport kan ai duri ake lokacin ai a lokacin ba iri yanzu ba ne yanzu e-passport din nan malam matsala ce ai dai kawai abinda na gaya maka in Allah sa ka je sa sake budewa amma ba visa kan yanzu ka ce a mutum mai tafi kai inda Allah ala kulli shay'in kadis hmm. <laughs> na to ana lokaci yi to sai mu zai haka abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan abinda muka kuskure Allah maɗaukaki ya fi mana wa wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in da na dauka sauran karatun mu daya amma na fahimci dole sai mun yi karatu biyu a gaba mun yi karatu biyu insha Allah sai zama mun kammala wannan littafi na bulugul maram kamar yadda muka sani dama mun yi karatunsa daga kitabul buyu zuwa karshe. sai muka faro daga farko in muka je kitabul buyu mun kammala karatun bulugul maram